Allah maka kai ni ba gaya miki ban dauki mari a banza ba amma rena so ɗari so hamsin ba komai bane mutum farfaɗo a marini ba wani abu bane ba in dai akan soyayya ne ke san ki nake kin harbi da zuciya ta ke sa ma har kokon soyayya na kawo miki kokon soyayya kokon soyayya kokon soyayya ka ji kato kaji ni kika watsa koko ka ji kato an watsa maka gobe ki kara